Masu sauraronmu mu Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Muhammad Awal Suleiman ne daga Daily Trust tare da sauran abokan aiki ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Yau tara ga watan Zulhijja hijirar ya halitta nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 wanda ya daidai da 27 ga watan Yunin shekarar 2023 miladiya. A duk rana irin ta yau a kalandar hijira ana gabatar da keɓantattun ibadu a addinin Musulunci wanda ba a yin irin su sai a irin wannan rana. A yau ake tsayuwar arfa a Makka da ke Saudi Arabia. wadda wannan ibada ta arfa na daga cikin shika-shikan aikin hajji a addinin musulunci akwai kusan 'yan Najeriya dubu casa'in da biyar a Makka domin sauke farali a bana. A wani hali suke ciki kuma yaya aikin hajjin bana ke gudana? Duba da cewa yau ake tsayuwar arfa, shirin Najeriya a yau ya ziyarci Makka domin kawo rahotannin halin da ake ciki da yadda ake gudanar da aikin hajji a bana. Ku biyo mu sannu a hankali. Sakir Kano Sale a yanzu haka yana filin arfa ya aiko mana bayanan yadda aikin hajjin bana ke gudana. Gamu a filin arfa yau tara ga watan Zulhaji 444 Hijiriya alhazai sun fara yin tururuwa zuwa filin arfa inda za su yini suna gabatar da addu'o'i da ibada a nan za su yi sallar azahar da kuma la'asar a haɗe cikin jam'i da kuma ƙasaru bayan limamin da zai jagoranci sallah ya gabatar da hudu ba wannan rana da kuma tsayuwar arfa shine abu mafi girma a gabaki ɗayan aikin haji annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa alhajju arafa aikin haji ko kuma tsayuwar arafa ko kuma arafa ita ce aikin haji saboda haka a nan alhazai miliyan biyu da dubu biyar daga kasashe 160 a faɗin duniya za su taru suna gabatar da addu'o'i da sauran nau'ikan ibada domin neman yardar Allah. A tun cikin daren litinin jiya kenan alhazai aka fara kwaso su daga mina zuwa nan filin arfa a yau kuma ake sa ran kammalawa inda a tsayuwar da alhazan za su yi ana sa ran kafin faduwar rana za su bar wannan fili su nufi musdalifa to sai dai wani abu kuma shine a halin da ake ciki jiya litinin a ƙasar saudiya ta kasance musamman nan yanki na makka da arfa take shine zafin rana ya kai maki 46 a bisa ma'aunin celsius kenan to amma ba san yadda yau za ta kasance ba al'amari ne na Allah to kasancewar haka mun lura abinda filin arfa aka yi tanadi shine an tanaji na'urar sanyaya wuri kusan a kowace rumfa da aka tanadarwa alhazai sannan kuma a kan titina kuma akwai tiraku da aka sanya irin na wutar lantarkin nan sai dai waɗannan ba wutar lantarki suke badawa ba na haskaka guri a'a ruwa ne suke yin feshi domin sanyaya yanayin wuri da alhazai za su kasance wato rage musu yanayin zafin rana kenan irin abin da muka gani kenan a mina a jiya inda kusan kowane tanti an sanya wasu katafarin fankoki da ac da ke sanyaya wuri duk da yanayin zafin da ake fama da shi a ƙasar saudiya da ka shiga cikin waɗannan tantuna ko shemomi za ka iske su da sanyi ƙasansu kuma darjumomi ne da makwantai a shimfiɗe a wannan fili na arfa a zagaye kuma akwai wurare da aka tanada na yin alwala da ban ɗakuna da makewayi ga nan dai ga kuma abubuwa na abinci da aka tanada domin alhazai kama da waɗanda aka yi su a cikin kwali da kuma masu zuwa harkokin kasuwanci a wannan fili to kusan duk inda ka duba idan baka ga jami'in tsaro ba za ka ga jami'in lafiya da sauran masu yi wa alhazai hidima a yayin da ake ganin wannan aikin hajji ya dawo kamar yadda aka saba yin sa gabanin bular annobar covid-19 a wasu rahotanni sun bayyana cewa wasu alhazan ma ba su samu hallara a filin mina ba wato kai tsaye aka kwaso su daga garin maka zuwa nan filin arfa saboda a yadda ita minan ta yi cikar kwari da kuma wasu matsaloli da aka fuskanta na yanayin masauki inda aka samu wasu da suka yi kutse saboda haka kurewar lokaci da kuma ganin bukatar sai an kai alhazai mina sannan a kawo su nan arfa ya sa kawai wasu aka tawo da su arfa kai tsaye kamar da wasu rahotanni suke nunawa daga ma'aikatar kula da aikin hajji da umra ta kasar saudiya kamar yadda na faɗa alhazai daga ƙasashe daban-daban sun shigo da jami'an da ke musu hidima wannan ibada ta hajji da ake gudanarwa to bacin nan kuma kusan duk kusurwar da ka duba za ka samu ne manyan motoci da ke yin zirga-zirga wato irin luxurious buses din nan da ake cewa motocin bus bus na alfarma da ke jigilar alhazai kuma kamar da hukumar aikin hajji ta saudiya ta sanar an tsara cewa barin alhazai daga nan arfa zuwa muzdalifa inda za su kwana za a gudanar da shi ne a cikin rukuni-rukuni inda za a rika kwasan alhazai rukuni-rukuni domin gujewa samun cinkoson ababen hawa da aka saba gani a irin waɗannan gurare a duk lokacin da ake gudanar da aikin hajji bacin nan tashin alhazan shi ma daga musdalifa gobe kenan idan allah ya kai mu ana so ya kasance ne rukuni-rukuni haka za a gudanar da aikin jifa domin a kawar da samun cunkoson mutane domin gujewa irin abin da ya faru na cunkoson mutane da turmutsutsu da aka yi a shekarar 2015 da ya sanadiyar mutuwar alhazai da dama Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko twitter.com slash aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da Unity FM a Jos jihar Filato a kan mita 93.3 da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3 sai kuma ta Trust Radio a trustradio.com.ng. To madalla A farkon shirin kun ji abokin aikinmu daga Makka da bayanan yadda ake gudanar da tsayuwar arfa a aikin hajjin bana. Yanzu ga wani malamin addinin Musulunci da bayanin muhimmancin wannan rana ta arfa da waɗansu ibadu da ake gudanarwa domin neman yardar Allah ga waɗanda ba su samu damar zuwa Makka ba. To, sunana Muhammad Nuruddin Ibn Sagir wanda aka fi sani da Abu Fatima. Na'am, ta wannan rana ta arfa rana ce mai falalan gaske, rana ce da take da tarihi a addinin musulunci. Rana ce ɗaya daga cikin ranaku na kwanaki da suke cikin watan Zulhijja, wanda kuma watan Zulhijja yana tana ɗaya daga cikin watanni na alfarma cikin watanni goma sha biyu na musulunci. kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani a cikin suratul tauba inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shaharan fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum to tana zulhijja ko zulhajji yana ɗaya daga cikin watanni na alfarma guda hudu wanda zul-hajji muharram sai kuma rajab to ita wannan rana ta arfa tana ɗaya daga cikin ranaku goma farko na watan Zulhijja wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da waɗannan kwanaki a farkon suratul fajiri inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim wal fajr wa layalil ashr Allah yana rantsuwa da alfijir da kuma kwanaki ko darare guda goma Abdullahi dan Abbas eh, kamar yadda Ibn Kathir ya kawo cikin tafsirinsa ya ce waɗannan darare ana nufin kwanaki goma farkon watan zulhijja to kaga arfa tana ɗaya daga cikin waɗannan kwanaki wanda ranar arfa shine rana na tara a cikin wannan wata na zulhijja kaga watan tana ranan tana da falala tana da ainihin wato muhimmanci musulmi ya kula da ita a takaice wannan yini ta arfa manzo Allah yake cewa yawmu arafa ranan arfa wa yawmun nahar da ranan layya wa yawmu mina da ranan kwana a mina iduna ahlul islam wannan kwanakin ranan idin mu ne mu ma musulunci hmm. wanda wannan hadisi a ruwaito shi sannan babu wata yini babu wata yini da ta fi tsada a duniya wanda idan ka roƙi Allah maɗaukakin sarki a wannan yini ana sa rai Allah zai karɓi addu'anka sama da yinin arfa ma'ana ranar arfa ranar tara ga watan Zulhijja hadisi ya tabbata cikin silsila sahiha na uh, Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani wanda manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairu du'a du'a yawm Allah manzala ce mafi alkhairin addu'a shine addu'a ranan arfa yasa ake so mutum ya yawaita addu'a a wannan yinin sannan manzo ce wa khairi ma qultu ana wan nabiyina min ba'di ko min qabli mafi alkhairin abinda ni na faɗa ni da annabawa da suka zo gabani na shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan ita ce mafi tsadan addu'a da ake so musulmi ya yawaita faɗa a ranar arfa sannan abu mafi mahimmanci a wannan rana ta arfa ana so musulmi ya yi azumi wannan azumi ta nafila ce wanda an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar da ya zo a cikin hadithi na sahihi na imamu muslim manzo Allah sallallahu an tambaye shi game da yin azumi ranar arfa sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake faɗa cewa yukaffiru sanatal madiya wa sanatal eh, qabila Azumin ranar arfa yana kankara zunuban shekaru biyu, shekaran da ta gabata da kuma shekaran da ake ciki ko shekaran da za ta zo a fassaran wasu malamai. Na'am. A to ga waɗanda suka samu zuwa aikin hajji wannan azumi har da su ne ko kuma ban da su? A su waɗanda suka samu zuwa aikin hajji wannan azumi ban da su, saboda su akwai tsayi a arfa da za su yi. wanda tsayuwan arfa yana kamar wani a ainihin wato idi ne a gare su saboda haka su waɗanda suka je aikin hajji ba za su yi wannan azumi ba amma waɗanda suke gida ba su samu damar zuwa aikin hajji ba to su ne za su yi wannan azumin saboda su waɗanda suka je aikin hajji a ranar arfa Allah maɗaukakin sarki yakan ainihin wato gafarta ma duk waɗanda suka je aikin hajji ga baki ɗayansu Matuƙar sun yi aikin hajjin da kyau kuma sun yi amfani da kuɗi ta halal waɗanda ba su samu zuwa ba ne su ne aka sunanta musu yin wannan azumi kamar da ya tabbata a sunna wannan shi ne insha Allah wannan azumi sunna ce wanda bisa mamma ba su kai ka fara da kai lada ba zunubi ba yabo ba fallasa in ba kai ba amma in kai ku kana da lada so ba wajibi ba bane insha Allah To masu sauraro da wannan bayani na Malam Muhammad Nuruddin Abu fadima Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Ya za madadin abokan aiki na Halima Jumrau da Sagir Kano Sale. Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.